والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الصادق الواد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله تبارك وتعالى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن القطب المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا السيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن وارث سره على التحقيق إلى نداء مولانا الشيخ إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه باك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى وانا اللوكتي إن شاء الله تبارك وتعالى وانا bidiyo ne wanda yake kunshe da saƙonni kaman guda uku wanda saƙo na farko wato akan wani bidiyo na ɗaya daga cikin ƴan takarkarin gwamna a jihar Bauchi wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai bashi nasara ba um ɗan takaran gwamna na jam'iyyar APC Air Marshal Sadiq Abubakar um sannan kuma ɓangare na biyu a wannan saƙo ne ɓangaren wato mutumin mu dai da muke gwagwarmaya da shi Malam Muhajiru mai sarkin hijira daga nan zuwa nan wato Dr. Jaki wanda a cikin wannan bidiyo insha Allah tabaraka wa ta'ala saƙona na farko zan yi tarkizinsa kan wannan shi bawan Allah ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC wato Air Marshal a kowa kwanan nan ya ga batun bidiyon da ya fito ya yi ko in ce an gama ganganansa inda suke ta yawo a social media ya zo sun haɗu da jam'iyyarsu na apc to ba wannan bane damuwan mu saƙon da ya saka a kan abin da ya shafi wato idris abdulaziz wanda ya nuna a cikin saƙon ana zaluntansa ana ha'intansa wannan kuma abin da ake masa ba daidai ba ne da sauransu to mun yi takaici mun yi kaici ƙwarai da gaske mu ga musulmi wanda yake neman gwamna a gari na musulunci na musulmai irin jihar Bauchi ya fito ya yi irin waɗannan maganganu wanda na farko bai duba wato masha'ir da girman addini da yanda kuma mutanen Bauchi suke ɗauke da addini da yanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk ya kawar da kai akan wannan ya yi irin waɗannan maganganu to amma ala ayi halin kun san ba ma ƙwanmu sai da zakara za mu danna maganar da ya faɗa za mu sa shi idan mun ji abin da ya faɗa sai mu biyo baya sai mu ba shi amsa insha Allah tabaraka wa ta'ala daki daki maganar da yi ya yi ta akan ƙadiyar Idris me sa aka sa masa wanted me sa ƙila gwamnati take kotu take neman sa da sauran su? to amma ala ayi halin yana da kyau mutane su ji me ya faɗa idan sun ji me ya faɗa an ga bidiyon sa to mu ma kuma sai a ji abin da za mu faɗa a kai insha Allah tabaraka wa ta'ala ga shi kamar haka a yi haƙuri ban san ko za a iya ganin sa kai tsaye ba gani ya kamata na faɗa a nan. Malam Idris Abdulaziz abubuwan da ake masa na walakanci zalunci ne wanda bai kamata ba. Amma mun san cewa wannan malami mutum ne wanda ya damu da al'ummarsa mutum ne wanda kullum yake tsaye yana ganin wani hali al'umma take ciki sayin da aka kare zaɓe muka ga halin da zaɓe ya yi shi ne na farko da na kira na masa kuɗiya na ce a cikin maluma kana cikin waɗanda suka damu da al'ummarka kake tsayawa a kan gaskiya saboda haka waɗannan abubuwa da ake yi a wannan zalunci ne babu adalci a ciki kuma na fatan waɗanda ya kamata su ɗauki matakai za su ɗauka waɗannan matakan saboda su tabbatar da cewa sun ba shi haƙƙinsa sun kare mishi haƙƙinsa wannan ba ƙaramin fitina ba ne a ce manyan maluma waɗanda suke kira zuwa ga Allah da manzonsa an sa su a gaba wannan ba shi da kyau kuma muna ba matakai insha shi ina godiya kwarai da gaske Allah ya saka da kowa da Allah kuma ya kare mai babu To, Dan uwa, wallahi da na ga wannan bidiyo na wannan bawan Allah, na yi mamaki kwarai da gaske, na yi mamaki. A ah, lamarin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam da lamarin addini ba siyasa ba ce, ba siyasa ba ce in akwai wani abin da ake siyasantar da shi a yi magana a ah, gwamna ya kaza bai kaza ba wani abu ne daban amma bangaren addini abin da ya kasance irin waɗannan abin da ya kasance abin da duniya ta san me ake ciki ba abu ne ɓoyayye ba mutum ya fito ya yi su'ul adabi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarara da muryarsa da bidiyonsa kalli ka ji bidiyo mai motsi ya fito ya ce baya son taimakon annabi Muhammadu karara ya ce ba ya son taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau kuma a samu ɗaya daga cikin masu neman takarar gwamna a jihar Bauchi ya fito ya ce ba a yi masa adalci ba ma'ana adalci shine a bashi akan baya son neman taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ala iya halin baƙi muke ka kasance tare da shi ba wannan ra'ayinka ne kana da dama ka yi abin da ka gane a addini kuma kana da dama ka bi malamin da kake so ba wanda ya isa ya takura ka to amma ƙadiyar ita ce yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam sa ta yanzu haka kimar annabi ta kasance a tsakanin wanda yake kiran kansa zai nemi takarar gwamna mutum ya fito ya ce baya son taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fito a ce an zalunce shi a yi masa adalci ma'ana rashin zalincin shine a bashi a mazaunin baya san neman taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a gurguje ni ba tsawaita zan yi ba amma abinda sakon da nake so zan tura wa iya mashal shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka lokacin da yake azzalimi ko ka taimake shi lokacin da ake zaluntansa sahabbai suka ce ya rasulallahi mun san in an zalunce shi yaya za mu taimake shi amma in yana yin zalunci ne ba san ta yaya za mu taimake shi ba manzo ya ce ku kama hannunsa ga barin zalunci kar ya zalunci wasu lokacin da yake zalunci to kun taimake shi to wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa iya mashal da ka zo zaka taimaki shi wannan bawan Allah da yace baya son taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kai kana ganin kana da taimakon da zaka iya bashi watakila wanda ya fi na annabi watakila watakila to da abin da ya kamata ka yi sai ka duba duk zaluncin da yake yi sai ka kama hannunsa na farko ka yi mai tsawa ka nuna kai kai kana musulmi za ka ce ba ka son taimakon annabi to sai dai ka bar wa annabi sallansa ka bar wa annabi qur'aninsa ka bar wa annabi zakkansa ka bar wa annabi hajjinsa ka bar wa annabi azuminsa ka bar wa annabi komai nashi ka nuna masa manzon Allah yana da kima ka nuna masa manzon Allah yana da daraja ka nuna masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja yana da kima mutumin da ba mu ji ka yi masa wannan maganan ba mutumin da ya fito ƙarara lokacin da gwamnatin nan take neman sa ya fito zai yi gudun fanfalaki da sunan hijira ya ce wa ɗalibansa in kun ce in kuka ji su waɗansu wanda muke faɗa da su sun ce muku na gudu ku ce musu to ai wane ma ya gudu ya kira sunan annabi lokacin duka sadiq ya mashal ba mu ji muryar ka ka fito kana nasiha ka ce mutumin nan ya yi zalunci ka yi mai wa'azi ya janye wannan kalman ba lokacin da ya fito yake maganganu a kan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na rashin da'a kwanan nan aka sa bidiyonsa yana kafarta iyayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu ji muryanka lokacin da ka fito kai mai nasiha ka ce ya daina ba ballantana in wani abu ya same shi ka ce an zalunce shi duka waɗannan abubuwan ya gaya wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne da suke sajjare da bidiyo da komai amma kuma fi sabilillahi wa rasuli kana sa ran wata rana zaka iya zuwa wajen mutanen Bauchi su zaɓe ka su zaɓe ka amma kuma ya zamana an yi wa annabi irin wannan wanda ya yi wa annabi irin wannan shi kuma kake cewa an zalunta kuma baka hana shi ya daina wannan zaluncin da yake yi da ta'addanci akan alfarman annabi ba an yi wa mutanen bauchi adalci saboda Allah kuma wannan shi ake so misali yanda Allah bai baka nasara ba yanzu gaba so kake ka fito gwamna sai kuma mu fito mu ci a iya mashal bari mu zaɓe ka saboda kana kara wanda yake taɓa janabin annabi yake walakanta janabin manzan Allah kana kare shi sai mu zaɓe ka wani musulmi ne zai zaɓe ka aboci da wannan yanayin saboda Allah ya kamata a duba wannan maganganu naka kai nazari in jam'iyyar APC ta jihar Bauchi ta san da wannan maganganun da yawunta aka yi mu ba yanzu ba ne lokacin da maganganun za su yi mana amfani sai nan da shekara uku wannan maganganu naka ka fito ka janye su ka fito ka janye su ba a yi wa musulman jihar Bauchi adalci ba ba a yi annabi adalci bai na wanda ya ce baya son taimakon annabi wanda yace in ya gudu na ma ya gudu ya kira sunan annabi wanda yake iya kafirta iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamana kuma shi ake cewa ba a yi mai adalci ba ana sukan gwamnati akan haka saboda gwamnati ta ga yana nema ya tayar mata da fitina ta kai abun kotu kotu kuma take neman sa kuma a zo ana zargin gwamnati akai an yi wa gwamnati adalci saboda Allah kuma an yi wa al'umman jihar Bauchi adalci sannan ka bari bayan wannan janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna son mu tambayi iya marshal lokacin da bawan Allah nan ya dira akan gwamnan Bauchi ya ci mutuncinsa ya zage shi ya yi mai izgili me yasa lokacin baka hana shi ba tunda in baka son a kama shi me yasa baka hana shi ba daga cikin irin cin mutuncin da yake wa gwamnan jihar Bauchi akwai inda yake kiransa da butulu kalman butulu zagi ne cin mutunci ne baka hana shi ba baka hana shi ba akwai kalmomi da ya ga lokacin da ƙaura ya fito takaran neman shugaban kasa da ya fito takarar neman shugaban ƙasa ya dawo bai samu nasara ba da ƙuri'u ashirin a masallacin sa yasa ɗalibansa suna masa izgili cewa mai murtala mai murtala tsakaninka da Allah in kai ne gwamna za ka iya haƙuri bari ku ji yan uwa dan su suna nuna cewa wai bai yi wa gwamna wani abu ba misali misali misali ɗaya kawai za mu bayar saboda kar mu ja abin yayi yawa mu ba da misali guda ɗaya yan uwa mu ba da misali guda ɗaya dan Allah ga wani bidiyo idan kai ne gwamna aka gaya maka haka muna so mu ji shin za ka iya haƙuri saboda Allah in kai ne gwamna iya mashal gashi misali wajen shi ko da ba shi minista ko ko sa ko mene babu wanda shi ma san yayi lusin to ina nake masa nan da kuma ba zai ci ba ka yi ba tsuntsu ba tarko kuma ka mutu a siyasa kuma da mukuntanka da hasadanka ya jawo maka mu a mu kai mugu ne mu a mu kai dan hasada ne kuma ba dan mu taba zaben mugu ko dan hasada ba wala ba mu taba zaben ba ba a wannan zaben ba ko na gaba tunda mun riga mu maka makin mun sa ma bakin tanti kai mugu ne kai dan hasada ne kuma ba mu taba zaben mugu ko dan hasada wallahi ne gaskiyar magana sako kai maka dawowa ka kashe kuɗinka a banza ka wahalar da matasa ka wahalar da mata abin da ka san ya tuka a yaro ya san matan aurensa shi yaro ya san matan aurensa kai ka sani to yan uwa dalla dalla wannan sako ne zuwa ga iya mashi da Allah da annabi kana ganin yanzu yanda ya gaya wa tsora wannan kai in kai ne gwamna aka gaya maka haka da Allah da annabi zaka yadda zaka bari in kai ne gwamna Ƙararren mutumin nan ya fito daga gwamna ya nasiya ya ce malamai ku kama harcen ku ya fito ya ce wallahi in ka kashe ni kai ba a ranar za ka mutu ya gaya wa gwamna haka ce wanda kai da iyalanka zaman bauchi sai ya fi ƙarfinku kana gwamna wani malami ne zai gaya maka haka ka yadda mu gaya wa kanmu gaskiya tsakani da Allah kana gwamna wani malami ne zai gaya maka haka ka yadda in dai gaskiya ake so wani malami ne zai gaya maka ya ce kai da iyalanka zaman bauchi zai fi ƙarfinku kuma in ka kashe ni kai ma za ka mutu a ranar kana gwamna wani malami ne zai gaya maka haka za ka yadda da cewa gwamna butulu da sauransu sannan kuma ba wani abu bane laifin gwamnan nan laifinsa kwaya ɗaya shine ya ya turo da kuɗi ya ce ka nuna yadda za a yi maka gini shi ya ce shi kuma sai an bashi shi kuɗin sa miliyan ɗari cash gwamnati kuma ta ce ba za ta bayar ba sai dai ka nuna gurin da za a yi maka aiki laifin gwamnati na biyu ya nuna fili wanda yake mai tsada a cikin gari wanda an yi shi games village ya nemi gwamnati ta bashi filin yar jihar bauchi aka ce ba za a bashi ba kuma wannan abun farau a bauchi a nan nan Kano Allah ya saka Dr. Rabiu Musa Kwankwasa da alkhairi a nan sharaɗa ba akwai fili jibgege da wasu suka kama ba filin wasanni ne na mutanen jihar Kano gwamnati ya gwamna ah, Kwankwasa ya kwace ya dawo da shi har yanzu filin yana nan saboda ya gano cewa haƙƙin mutanen jihar Kano ne a Bauchi ne aka fara to ka zo ka nemi filin mutane ka ce a baka nemi wani guri wanda yake ba wai a cikin hayawuyin guri wanda mutanen gari ba su amfani da shi ba gwamnati ta baka yadda take ba wa kowa la wannan ba da ake yi ba amma gurin da ake amfani da shi mutanen Bauchi suke amfani da shi kuma a cikin Games Village hayawiyin guri rayayyen guri ka zo ka ce a baka saboda son zuciya ba a baka ba ka zo ka dirawa mutane ka ci mutunci to shikenan mu bar wannan kadiyan ba ƙadiyar siyasa ce damuwar mu ba ya ci mutuncin gwamna ko wai muna tambaya lokacin da yake zagin dukkan musulmai na kowane bangare ya zagi yan ɗariƙa da malamansu ya zagi yan izala da malamansu izala wan da izala tu ya zagi yan fada ya zagi kowa da kowa dan Allah malam iya mashin lokacin kana ina ba a mai nasiha ya dina ba mu yan ɗariƙa ya zagi shehu tijjani ya zagi shehu ibrahim kwana kwa abin da yake karanta abin da yake faruwa shine kullun cikin cin butuncin shau ɗayar Usman Bauchi yake da zaginsa. Me yasa ba a yi masa nasiha ya daina ba? Duk haka an zalunce shi. In ka je ɓangaren izalan duka ya ɗauko malaman su tun daga eh, izala wan. Ya keta su ya ci mutuncinsu. Izala wan ɗin ya keta su ya ci su. Haka izala tu ɗin su ma ya keta su ya ci mutuncinsu. Me yasa duka ba a hana ba? me yasa ba a hana ba in dai gaskiya ne saboda Allah sai kuma yanzu an zo an kai shi kotu kuma a ce an zalunce shi shi ya zalunci kansa amma mu abin da muke so sakon da muke so mu isar na ƙarshe a nan shine wannan magana za mu riƙe ta a mazaunin hujja za mu riƙe ta a mazaunin hujja maganan nan taka iya mashal za mu riƙe ta a mazaunin hujja nan da wasu 'yan shekaru in ka fito za ka nemi wani abu a bauchi to za mu ajiye wannan maganan a mazaunin hujja insha Allah tabaraka wa ta'ala cewa mai zagin manzan Allah kake bin baya za mu ajiye ta a mazaunin hujja sai dai in ka fito ka janye wannan maganan ka fito ka tuba amma in ba haka ba za mu yi maka hukunci dukkan wani masoyin manzan Allah birni da ƙauye sai mun bi mun gaya masa cewa ga yanda kai intima'i da yanda kai intima'i duk masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mun nuna masa wannan magana mun ce to gudun kar ya zo ya barar da imanin sa ya zauna tare da masoyin manzo Allah waye ne ma zai zo daga baya ya zo amma ba za mu zabi wanda ya zo yake ba wa mai zagin manzon Allah kariya ba wannan magana za mu ajiye ta tana nan in an fito an janye ta kuma shikenan a gurguje yan uwa kan na tsawaita akan wannan maganan ba kusan shine makasadin karatuna ba makasadin karatuna bai a wato kasidar karatun shine wato wannan mutumin da muke magana akan sa Dr. Jaki mutum ne mutanaqid jiddan wanda wallahi wallahi wallahi ka ji tsoron Allah ka yi tadarru'i wa Allah tabaraka wa ta'ala ka tuba watakila Allah ya karɓi tubanka yana ɗaya daga cikin sifofi na wanda Allah tabaraka wa ta'ala baya musu rahama lokacin da Allah ya jarrabe ka ka kasa gane gaskiya ka dawo kan gaskiya sai ka yi ta taurin kai kana isra'ili Allah baya wa irin waɗannan mutanen kuma rayuwarsu ba ta yin kyau kuma mutum ba zai ga da kyau ba to wannan mutumin Allah ya jarrabe shi maimakon ya yi tadarru'i ya dawo ya gyara kusakuransa ya dawo ya zauna da iyalansa da almajiransa kowa da kowa a zauna cikin ƙoshin lafiya to wannan mutumin ya yi yana ɗaya daga cikin abin da zai ku mamaki mutum ne makaryaci zai faɗi magana a nan ya warware kansa a nan zai faɗi magana a nan ya warware kansa a nan bari ku ji in sa muku shi ku ji maganar da yake faɗa idan kun ji maganar da yake faɗa sai mu biyo bayansa daki daki eh bari ku ji maganar da yake faɗa ga bidiyon sa na farko kansa da ga matsala fili ba to yan uwa <laughs> kun ji kun abin da wannan ya faɗa ko idan mutum Allah ya sa wai son zuciya da kansa sai ya warware kansa da kansa to yanzu kun ji yayi wa kansa hukunci ko to bari mu kawo muku tufka da warwaransa da kansa da kansa zai faɗi kaza ya faɗi saboda zunzu mugun maka tun da nake a rayuwa na ban taba ganin makaryaci irin wannan ba tun da Allah lice ni ban taɓa ganin maƙaryaci irin wannan ba wallahi wallahi ban taba ganin makaryaci irinsa ba ka fito ka yi ƙarya maimakon ka tuba ka gane gaskiya sai kuma ka zo kana ta hayaniyan an cuce ka an sa maka wanted an kai ka sawa kanka kai ka cuci kanka kai ka cuci kanka bari ku gani bari ku sha mamaki kun ga bidiyon sa na ɗaya ko to bari ku sha mamaki ɗan uwa ga abinda kun ji ya ce ai warware kansa ko to bari bidiyon sa da zan sa muku yanzu ana hira da shi bayan ya yi gudun fanfalaki sai yake nuna ba a yi masa adalci ba bayan an san bayi nan amma aka je aka kai masa aka kai masa takaddan sammaci kotu tana neman sa an zalunce shi ba a yi masa adalci ba da bakinsa zai faɗa bari ku ji in an faɗi wannan kuma sai a sa shi ya zo ya warware kansa da kansa bari ku ji bari ku ji gashi wata da ake ai da mutum wanted a tambayi lauyoyi a sani a a tambayi alkalai ai kotu ba kotu ma alkali ma zai iya daure zai iya tura ka gidan kurkuku da rana ɗaya ko na kwana biyu in yi wa ma sati guda shikenan ba wani laifi ne babba ka yi ba da za a ce maka wai ai declaring a ƙasa ce wanted tsakani da Allah amin adalci shiga na farko kuma kun tabbatar da bana nan kuma ko kuka kore ni a garin kuma ku sa wanted an taba haka eh kuma ya kamata me kwanta bab court ai in mutum bai zo kotu ba sai alkali ya duba me uzurin sa na rashin zuwa ɗaya bai zo ba biyu bai zo ba uku duk da adabi yana da uzuri yana da uzuri na rashin zuwansa yana da lafiya bai da lafiya yana gari bai gari yana ƙasa bai ƙasa daga jama'a kun ji shi ba kun ji ya faɗa ya ce ba a yi masa adalci ba an san bayi nan ba a duba uzurin yana da lafiya bai da lafiya yana gari bai gari kawai kotu ta zauna tana neman sa to billahi allazi la ilaha illa huwa har takarda an kai masa ga takarda kotu tana neman ka ka sa hannu yace ku je ku gaya musu ba zan sa hannu ba kuma ku gaya musu ba zan zo ba in sai dai in suna son abin da za su yi su turo da ƙarfi 'yan sanda su zo su ɗauke ni to kuma bayan ka faɗi haka ka ce a turo da ƙarfi 'yan sanda su zo su ɗauke ka kafin zo kana cewa ba a maka adalci ba to bari ku ji gurin da ya faɗi haka ɗin dan kar ya ce ka ai sharri ake basa ƙarya aka faɗa gashi gashi gashi gashi gashi jama'ar annabi gashi gashi na kowa ya saurare shi shi da kansa yayi kidansa ya rawansa gashi to amma cika ba ani ba ba maka da san wace ma ai ba ma sa hannu ai ba ma hukaci bane ai ba ma sa hannu ba ai ban sa ba su tabbatar da cewa ba zan je ba wallahi ba je ba ya ga ka turo yan sanda zo su dauke ni abun hauka ne ko su ba big churches ko na abin da duk arewacin da an sa rana na farko da muka yi na farko tukuna an sa ranar da a sauraro to yan uwa ina da kun ji jawabinsa da kansa ya ce ba zai je ba a turo 'yan sanda su ɗauke shi kotu ta girmama ka ta mutunta ka ta ce ka zo ka ce ba za ka zo ba a turo 'yan sanda a ɗauke ka aka turo 'yan sanda za su ɗauke ka kai gudun fanfalaki ka gudu bayan ka gudu kuma kotu ta ƙara zuwa ta manna maka a ƙofar gidanka ana neman ka akan ka zo ka kuma zo kana cewa ba a maka adalci ba an kore ka a gari an san baka nan baka da lafiya baka kaza baka kaza bayan da da aka kawo maka kai kace da kanka ba za ka je ba wani irin da warwara ne wani irin tufka da warwara ne in dai mutumin ne yana da hankali masu bin sa kuna da hankali kun san me kuke ya kamata ku dinga bin wannan ya kamata ku bi wannan saboda Allah kuma kuma abin da dama tuntunin muka yi ta gaya wa ita kungiyar izala mutumin nan mutumin nan mutumin nan wa billahi allazi la ilaha illa kun san ba malami bane ku fito ku gaya wa mabiyansa gaskiya ba malami bane yara iyaye su daina kai yara gabansa yana bata musu tarbiyya su dena kun san ba malami bane amma kuka yi kuma dama mun ga muku mun ce wanda ya goyi kare ya san yanda zai yi da bakinsa dan baka da garantin cewa ba zai gantsara maka cizo ba to kun goye shi kuwa gashi ya dinga rangada muku cizo a baya to bari ku ji ku sha wani abin mamaki bayan batun guduwan bari ku ji wani maganan da yake ƙara faɗa gwamnati ta saka an shigar da sabon ƙara a magistrate court bayan wancan take a shari'a record din wanda a kanta ne alkalin ya bada fecewar a kama ne bayan kuma mun yi kara zuwa court a appeal sai gashi sun sake sabon shigar da kara zuwa court magistrate court for a Bauchi aka kawo takarda ba a same ni ba balle a bani bayan da aka kai mu wannan hari aka tabbatar da bayana nan sai aka ja, aka manna wannan takarda din ta zaman wanda za a yi zaman a ta farko da suka saka ba same ni ba a ra'ayi ta ne a ranar ishirin da hudu ko ishirin da biyu ga watan Januwari da ya wuce to ba same ni ba to ne aka ji aka yi to abin da sa na sa muku wannan bidiyon bidiyon sa na baya ya ce an kawo takardan ya ce ba zai sa hannu ba ya ce sai dai ku turo 'yan sanda su kama ni nan kuma ya ce takaddan da aka kai na farko an kai ba a same shi ba ba a same ka bane har kace ba za ka sa hannu ba sai a turo yan sanda su kama ka kun ga da kansa yanda yake karyata kansa da kansa yanda yake warware kansa da kansa yanda yake warware kansa ka ce an kai an same ka ba za ka sa hannu ba yanzu kuma ka ce a da aka je ba a same ka ba wannan wani irin magana ne wani irin tunani ne masu bin wannan yanzu suna da hankali nutsatsan mutum mai hankali wanda ya san me yake zai tsaya ya saurari wannan zai tsaya ya saurari wannan ka zagi annabi a ce ka tuba ka ce ba za ka tuba ba to bayan wannan yan uwa bari ku ji abin da zai ba ku mamaki ga wani tufka da sa na biyu da zan samu wallahi suna nan sun fi guda ɗari wannan yana ba da su a mazaunin samfur ne ga tufka da sa na biyu da zan samu ku yanzu ita kuma abin da yake faɗa a cikin tufka da warwaran cewan lokacin da kotu take neman sa duk lokacin da suka sa gwamnati ta sa kotu ta sa ranar da za a yi zaman sai wani abu ya shigo hutu sai ya shigo ya ce so shida suna sawa ana ɗagawa so shida suna sawa ya ce yanzu wannan ɗagawar da aka yi ta yi bai kai ku gane cewan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku isharan baya zan ku taɓa ni ba ya kamata ku zamanto masu hankali ku gane bai kamata ku taɓa ni ba saboda me saboda ɗagawan da aka yi ta yi can kuma a gaba bayan kwanan nan kawai sai ya fito shi kuma shi kuma ya kai kara kotun jos don haka so hudu ana ɗagawa nan kuma sai ya ce ɗagawan da aka yi ta yi ai rashin adalci aka masa kai waɗannan sun sa an ɗaga nasu ɗaya biyu uku guda shida kace ya kamata su gane Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna musu ishara ne su gane ba su da gaskiya in alƙalin yana da hankali ya daina taɓa ka. nan kai kuma ka kai ƙara kotun ta ɗaga har so hudu ka fito kana complain kana nuna cewa kaman an zalunce ka kana nuna yanzu bayan da ɗan ƙasa zai kai da kanka kai da kanka duk mutum ɗaya ne bai ke wannan magana masu hankali ya gamata saurari wannan mutum bari ku ji gashi nan gashi bari ku saurare shi ku ji gaba ko ne gaba ko wuce yake gaba ko wuce ban gaya muku bayi an sa rana ɗaya guda shida sai an sa ranar sai Allah ya kawo wani abu zama bai yiwu ba duk wanda bai zo su musu darasi ba sai saushe da aka saka su za su saka da kansu su kawo musu mai sa a ce da abu misali a ce tun watan nawa ne ma da aka bada wani sake-saken ya kai wata shida sai an sa kamar biyar ga wata sai ranar ta zo ko za a tafi wani strike sai zato bai bi ba aka sake sakawa ya zo ranar Friday ya zo bai yi ba aka sake sakawa ya zo fes October bai yi ba haka aka dinga sakawa sai an saka sai Allah ya kawo kikan amma da ke da kike na alƙalin har yanzu bai koyi darsi ya ce san ce muna tare da Allah ba shi bai sani ba sau shida suna sakawa sai Allah ya kawo cikin zama ma ba da yi ba amma har yanzu kuma yana dina da sammaci wallahi za ka ga karshen ka sai da Ta to uwa kun gane kun ga ya faɗa ya faɗa cewa daga wanda ake alƙalin ya zagi alƙali ya ce wai alƙalin da kiki ne bai kai ya gane cewa suna tare da Allah ba daga wanda ake haka ne ko to bari ku ji shi kuma ƙaran da ya shigar a Jos ake daga bari ku ji me zai faɗa gata. الحمد لله نحمده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 tana ta haɓa da kake sanarwa ne ta magana ya ce na mako ya na mutu ce maka da ta zama ta na kuma wata zama kuma kuma da ba da haka don haka da da ta uwa a takaice idan an ji wannan jawabin nashi idan an ji wannan jawabin nashi kun ga a cikin jawabin abin da ya gwada shi shine ya kai ƙara so hudu ana ɗagawa nan sai yake nuna kamar an zalunce shi ba a yi masa adalci ba abin da maganansa yake ishara yake nunawa kenan can kuma yana gwada ce wanda aka sa shi ƙara aka ɗaɗɗaga ƙaran ana so a kai shi kotu ya zo kotun ana ɗagawa ya zagi alƙalin ya nuna cewa wannan ishara ne ma da ya kamata alƙalin ya gane cewa Allah yana tare da su to wannan irin mutum ne mai tafka da warwara haka nutsatsan mutum ya kamata ya yi wannan abin saboda Allah da annabi nutsatsan mutum ya kamata ya yi to sai sa muke gaya wa mutanen su ko ba a hankali wannan mutum mutum ne wanda da'awarsa babu albarka a cikinta banda hayaniya da zagin mutane da cin mutuncin mutane bai san komai ba sai sa hatta shi a ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc iya marshal muke masa ishara da ya bi a hankali yau a ƙaddara ya zama gwamnan bauchi wallahi tallahi ba zai shekara ba sai sun yi faɗa da wannan mutumin domin ba shi bane farau yayi yi fada da ma'azu yayi yi fada da isa guda ya yi fada da ma yayi yi fada da kaura to kai kuma in ka zo dole sai yayi yi fada da kai wannan wajibi ne a zaune take a zaune take kuma da yake cewa shi ya ba ƙaura kashi saba'in cikin biyar to me yasa dan Allah da kauran zai zarce bai kara ba shi kashi saba'in da biyar ɗin ba ya ba iya mashal kashi saba'in da biyar ya hana kauran zarcewa ƙaryar banza ƙaryar wobi kawai mutum mara nutsuwa mara tunani irin wannan mutane ku dinga bin sa mara nutsuwa mara tunani kamata dai a ji tsoron Allah mu muna yin wannan saboda mahaukatan waɗanda suke bin sa eh, hau. wasu daga cikin su na mun ga alamun wasu daga cikin su mahaukata ne ba su san me suke yi ba kuna bin mutum ba daidai ba kuma alhamdulillah mutumin nan wannan da'awar tasa da'awa ce ta tayar da hankali da'awa ce ta tayar da rigima dole ya zamana gwamnati ta sa ido a kansa domin kar a zuwa lalata mana zaman lafiyan gari wannan kuma ba in ji mu ba in ji ɗaya daga cikin ɗalibansa wanda ya bar shi ɗaya daga cikin ɗalibansa wanda ya bar shi gashi za mu sa muku kuji kai balma gashi wanda suka san shi suka zauna da shi suka zamanto tare da shi shi da bakin sa yi itirafin cewan ɗalibansa ne sun faɗa cewan shi ya fara ba Muhammadu Yusuf masauki a garin nan shi ya ɗibi ɗalibansa ya tura su Maiduguri su je su yi jihadi to kuma kai ne zaka zo ka nuna wai kai da awanka akwai son zaman lafiya akwai son kaza gashi ba mu muka faɗa ba wanda suka san shi ne sun fi mu kuma sun zauna da shi gaskiya mu a lokacin da Muhammad Yusuf ya zo ya fara da awarsa duk jihar bauchi babu masallaci da aka ware masa yi da awarsa na farko a a garin nan illa a masallacin ka sannan mutane da yawa da su ne ba mun sani masallacin ka shine sanda farko da ya fara yaɗa wannan aƙida da kuma kashi kashi na a wannan kasa ta a dai garin namu na bauchi sannan abin da ya faru har gwamnati da jami'an tsaro suka ce suka kai hari ma yaran nan shi ne tsaurin da shi muhammad yusuf ya bayar cewa sai da kadarorin su tattara dukiyar su kai mai duguri ya yi ofin leta mu shugaban kasa yar abuwa ya ayyana yaki wannan abu ya sa mahukunta ana suka ankara da taruwar da yaran suke da abin da suke so su yi aka je aka tsare su aka yi abin da aka yi Allah muna roƙonka wanda suka rasu mutanen kirki a cikin su Allah ya cikin su da rahama wanda ku to yan uwa ina dai kun ji ga ɗaya daga ciki wanda ya zauna ɗalibinsa ne ga abin da yake faɗa shi ya fara hankaɗa mutane su tafi Maiduguri da sunan jihadi to in ka bar wannan in ka yi musu in ka yi musu abin da zai bayyana gaskiyan wannan bawan Allah karara abin da zai bayyana gaskiyan wannan bawan Allah karara ku saurari wannan bidiyon dan Allah jama'a abin da zai bayyana gaskiyan wannan bawan Allah karara ku saurari wannan bidiyon nukiliya ka mallaka idan wujen daga da barbar ne a harar ne amaran ta jikin mallaki kana shin mallaki ne kai mallaki ne za mallaki duk wani karya an hana mallakan makamai ƴan bashi na suke samu wallahi ni ina sa ran zan ɗauki bindiga ina sa ran a raina zan ɗauki bindiga in je kasashen da ake gwagwarmaya a yi da ni dan wani dan wani wawan dan bibiya wawa matsoraci ne dai hana ni fita me kuke ce mutanen da suke sa bom a jikinsu ya san zai mutu ba makawa ya je shiga kungiyar kafurai ya mutu in ya zo ya bar gwagwarmaya da ƴan baya su ba su son ba su son ransu ba su son ƴaƴansu ba su son madan dole bambancin da su in dai waɗannan hayaniya ƴan iska ƴan bid'an za su iya mana barazana kar mu je guri mu kasa zuwa ya yanzu ba ne jihadi ba kuma duk wanda suke jihadi a duniya ahlus sunna ne ba sufi ba dan shan da yake jihadi Su suwa suka karɓi mutanen Amerika a Iraki ba yi shi ba ne suwa suka karɓi su Afghanistan kai Bush Bush shugaban munafukai shugaban yan a duniya ya tabbatar yake yan salafiya masu dangane kan zuwa ga manzon Allah da sabbin sulkin jihadi in ka je Algeria su ne in ka je Masar su ake gwagwarmaya in ka je Sofiya su ake gwagwarmaya in ka je Afghanistan su ake maya ake gwagwarmaya in ka je Chechnya su ake gwagwarmaya in ka je India duk ba su ba yi kokare ka je Enugu filatus na ni na san kasuwar makamai yadda take ci a filatus zan na san kasuwar makamai inda take ci Saki, sati da da da kana jin ni ne fadi kana zaro mutum gari to a aka masu mana hana a ce ina fa Aha, to ya guwa kun gane wannan maganar na wancan bawan Allah da ya faɗa? kuma kun gane dalilin da ya sa wannan mutumin ya kamata gwamnati ta sa ido a kansa akan da'awansa. Wadai karara akwai wani yaro yaro wanda bi abin nan ba fa bai tafasa ba ballantana ya kone karamin yaro wallahi tallahi masu bin sa aka nuno shi yana faɗa duk wanda ya kashe malam in na san shi wallahi tallahi wai akan gwamna yake magana fa ni ma wallahi tallahi sai na kashe shi ma'ana gwamna ya kashe shi kai ma za ka kashe shi to wannan shine da awansu irin abin da suke kenan wannan dalilin ne yasa kuka ga bai da zaman lafiya da kowa kuma wallahi tallahi da awon mutumin nan tafi da awon Muhammad Yusuf Hatsari wallahi allazi la ilaha illa wa dan haka za ku je yana faɗa da bakin sa ya kamata mutane su sani Muhammad Yusuf fa daga lokacin da aka taba shi rikicin Boko Haramun yanzu mu ma an zo an taba mu an kashe mu ɗaliban mu ka gama ma'ana yana yana yana ma mutane isharar cewa in an taba shi ɗalibansa za su taba za su tayar da rikici irin na Muhammad Yusuf bayansa ba ka yake nufi ba to kuma waye ya ce zai kashe shi ballantana ka ce an ce za a kashe ka waye ce zai kashe ka kotu ne aka kai ka kai kadai ne farkon wanda aka kai shi kotu kai kadai ne farkon wanda aka kai shi kotu ba kai kadai bane kotu kawai aka kai ka amma ya zamana wannan mutum ka zo ka hargitsa wa mutane da ka hargitsa wa mutane gari ka yi ta kaza ka zagi gwamnati ka ci mutuncin wannan ka zagi wannan ka ci mutuncin wannan mu da za gari gori yake mana mun sa iyayensu kuka wa kai ne kai <laughs> ka sa iyayen mu kuka to amma kaddara kaddara ƙaryan kaɗin musallama taslimi jadali ka sa iyayen mu kuka mu kuma mun kore ka a gari kai gudun fanfalaki sai yaya kenan tunda ya ƙini abin da ya tabbata aka tabbatar mana shine ka yi gudu ka gudu ka je matan kai da suka sa maka hijabi ka tsallake katanga ka gudu ka sa iyayen mu kuka mu kuma mun sa matan ka sun sa maka hijabi ka tsallake katanga ka gudu ka tsallake katanga ka gudu matsoraci matsoraci da kuma kana ni in gudu in gudu yanzu kuma ka gudu yanzu kuma ka gudu to kai da ka sa iyayen mu kuka mu kuma da muka saka kuma alhamdulillah da iyayen mu da ake cewa abin da ya faru shine ya zo ana zaune da ya rasa yadda zai iya ji matsa kawai sai ya zagi iyayen annabi iyayenmu da aka zagi iyayen annabi kawai kuma sai suka kama kuka yanzu musulmi ne zai zagi iyayen manzon Allah sai suka fashe da kuka shi kuma sai zo yana cewa ai na zagi iyayen annabi na sa iyayen su kuka so dubun ka taba iyayen annabi mu ma za mu yi kuka abu ɗaya kawai za mu iya ma ne mu sa maka hijabi ka tsallake ka gudu ka tsallake ka gudu kuma kunyar duniya kayi ta shan ta kenan in baka tuba ba kayi ta shan kunyan duniya sai ka gudu ka zama wanted ana ta neman ka annabu ba wasa bane ka daina taba manzo Allah kana son ka zauna lafiya ba taɓa yi ba Allah ya riga ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna kal wallahu ya asimuka minan nas eh duk wani mai gaya annabi magana Allah ya san ku ɗaya bayan ɗaya wala laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin an san ka mai cin mutuncin annabi mai cewa baya neman taimakon annabi kai da bala'i wallahi wallahi ba za ka fita a ciki ba tun da ce ba ka son taimakon annabi wallahi kuma wannan bala'i ma na duniya wannan ai ba komai bane ai bala'i yana sauraron ka sai ka je lahira tukunna ba ba ka son taimakon annabi ba ka fito ka faɗa ba ka son taimakon annabi wallahi wannan ba komai bane sai ka je lahira bala'i yana sauraron ka kar ka so taimakon annabi E kar ku so taimakon annabi da kai da mabiyanka duk wanda ba ya san taimakon annabin a cikin ku Allah ya tsine masa albarka wanda bai so taimakon annabin ba bala'i tukunna sai an je lahira sai an je lahira don haka batun da muke yi iya mashal kai harka siyasan ka amma wannan abu da ya fito ya nuna baya son taimakon annabi ya ce baya son taimakon annabi to kaga taimakon ka ko ka zo zaka taimake shi Allah zai kunyata ka ka bari sai ya san girman annabi tukunna yana iya neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san darajar manzon Allah ya yadda da za a nemi taimakon annabi kuma duk wanda baya son taimakon annabi arne ne kar ka ji ɗarɗar mutum ya ce maka baya son taimakon annabi in an ce maka ina arne kar ka ji shakka nuna shi da ya tsagace ga arne nan tantagariya yawwa ba ka san taimakon annabi a cikin abin da ba wanda zai iya sallah Allah ne ya faɗa maka haka wa ya raba wannan iskancin da kuke faɗa cewa akwai wani taimako da ɗan adam zai iya akwai taimakon da Allah zai iya wannan shirka ne kar yadda da wannan shirka ne kai tsaye duk taimako Allah ne yake yi in na taimake ka Allah ne ya taimake ka in ka taimake ni Allah ne ya taimake ni in manzan Allah ya taimake ni Allah ne ya taimake ni kamar yadda Allah ya ce in kun bi annabi Muhammadu Allah kuka bi haka in annabi ya taimake ni Allah ne ya taimake ni me cewa baya son taimakon manzan Allah taimakon Allah yake so daidai yake fito ya ce ba na bin annabi ni Allah nake bi daidai suke ba bambanci kuma arne ne shi da haka ku nemi taimakon annabi in annabi ya taimake ka Allah ne ya taimake ka in annabi ya taimake ka Allah ne ya taimake ka lokacin da kake kallon ɗakin kaba ka ce Allahu akbar kaban kake bauta ko Allah kake bautawa Allah kake bautawa to ashe in kasuwa ko annabi a wasi da ka nemi taimakonsa aka ga taimakon ya zo maka Allah ne ya taimake ka kamar yanda in ka bi annabi Allah ka bi haka abin yake wanda baya son taimakon annabi arni ne kar kai taraddudin ce mai arni ne wallahi yawwa wannan ita ce magana da aka kuma mu magadin da muke muna da jaddada ma iya mashal baya san taimakon annabi in ka shigo ka ce zaka taimaki wanda baya san taimakon annabi wallahi Allah zai kunyata ka daga ƙarshe magana ce guda ɗaya duk wannan rikicin da ake wasu sukan ɗauka wani sayin sai abin ya ciyo mu ne muke magana ai daɗi muke ji bala'i ya same shi mu ba wani daɗin da muke ji bala'i ya samu wani bala'i shi ya jefa kansa kuma yana da ikon ya cire kansa amma abin da muke faɗa guda ɗaya shi ne abin da muke faɗa guda ɗaya shi ne shi ya sa kansa ya san ta yadda zai iya fitar da kansa ka fito ka ci mutuncin manzo Allah fito ka tuba daga cin mutuncin manzo Allah ko da yanzu tun da a tsa'idan tsarin hukuncin ƙasar nan ba a iya hukunta wanda ya taɓa mutuncin manzo Allah alal ka fito ka tuba mutane da kake cin mutuncinsu tun daga kan gwamna da sauran waɗanda kake cin mutuncinsu ka daina cin mutuncin kowa ka daina cin mutuncin kowa ka zo ka zauna da iyalanka da almajiranka da lafiya a ana so ka daina taɓa ɗariƙa wai ce ka daina taɓa ɗariƙa zo ka taɓa mu ma muna taɓa wahabiyancin ɗariƙa kake so yana ka taɓa zo ka taba amma ka taɓa da ilimi matsalanka kai baka da karatu ne jakin jaki ne baka da karatu ne baka da karatu zo ka taɓa in ɗariƙan ne buɗe littafi ka karanta abin da bai maka ba ka ruguje shi kamar yadda muke ba wanda ya hana ka za ka zauna lafiya kamar yadda kowa ke zaune lafiya amma manzo Allah jallahi ne manzo Allah jallahi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jallahi ne kuma mu muna daɗa shaidawa wai yadda wani mawaki yake faɗa ya gawuna ko yake cewa ba gawuna gwamna ba gawuna mawaƙi awwal gawuna yusuf gawuna yana cewa manzo Allah wanda ya so ka ya san arziki Koda da ya zamto fasiki wanda ya ƙi ya cika fasiki wannan shine fasiki da ƙiƙi ne ba zan so shi ba ko tajiri ne idan bai so ka ba ya rasulullahi matalauci ne shi har gaba duk adalcin mai ƙin shugaba a zalimi ne ba zan so shi ba to wannan mu ita ce matafiyar mu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun yadda duk yadda muke kallon ka da alkhairin ka baka da alkhairi a gurin mu in baka ganin girman annabi duk yadda kake ganin nagartanka baka da nagarta a gurin mu in baka ganin girman annabi da yin siyasa ku kiyaye wannan lamarin magana ce guda ɗaya kar ka sa kanka a wannan abin ka ja baki kai shiru kuma mu mun ɗauka iya mashal kana da waye wadda idan kotu tana abu ba za ka sa baki ba ka duba takardar wanted, wanted da aka sa masa me aka rubuta laifinsa a ƙasa aka ce contempt of court da kotu yake rikici to ya kana ɗan siyasa za ka sa baki akan lamarin kotu ka jira kotu ta yi hidimanta in ta ce ta haife mai shi ne ya dawo ya zaman sa amma bai kamata ka sa baki ba da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana gudumawa Allah ya ganar da mu albarkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh